ko ka sani an ce ta <clears throat> dutse ɗaya baya amu um, ina kira a gare ku ‘ya'ya masu bijire ma iyayensu idan uwa ta miki magana ko kuma babanki yana miki magana a lokacin da yake miki magana kina ƙunƙuni kina wani magana ƙasa-ƙasa kina wannan kina ke a tunaninki yana takura miki dole ne akwai wani abin da idan aka ce ki yi shi zaki ga kama an takura miki amma idan kika duba ko kuma a gaba zaki ga abu ne mai amfani a lokacin zaki san cewa eh lallai abin da iyayenki suke faɗan miki gaskiya ne kuma taimakon rayuwarki ne da tarbiyyarki gabaki ɗaya sannan a lokuta da dama iyayen mu mata suna ƙoƙarin ba mu tarbiyya amma ku kuma 'ya'ya kuna muna ƙoƙarin bijirewa wani lokaci so da dama uwarki za ta ce ki fita ko ki je wani guri amma kuma daga a bayan idanta za ki shirya ki fita so da dama ku ce kun je makaranta amma kuma ba makarantar ku ke zuwa ba da kun fita da uniform daga gida za ku je gidan ƙawayenku ko kuma wasu gidan samaransu suke zuwa su canja kaya su abin nan akwai waɗanda su kuma makarantar kwana suke azin an ba su a hostel amma kuma ga baki ɗaya ba rayuwar makarantar suke yi ba maza suna zuwa su ɗauke su ko kuma su je gidan ƙawayensu su zama saboda a kwanan nan aka kawo ta yarinya ta je ta tare a ɗakin saurayinta wanda hai shi yana cewa tana yunkurin ta kashe shi saboda wani ɗan saɓani da ya shiga tsakaninsu ta kai kimanin wata biyar a ɗakin me ya kai ta kuma me take yi wannan ba rayuwa ba ce mai kyau saboda da aka tambaye ta ta ce iyayenta ba su san cewa tana nan ba dama ba wani uwar da za ta so ɗanta ya lalace sai dai sakar ya uwa saboda dama akwai wasu iyayen da su da kansu suke jefa 'ya'yansu a halaka saboda kwaɗayi irin nasu da son abin duniya da yarinya ta fahimci cewa uwarta na son abin duniya ko kuma iyayenta gaba ɗaya har da baban nata sai ta shiga wani hali wanda tana gani idan ko ta yi wannan abin in dai ta samu kuɗi ta zo ta ba mu wa iyayenta ba wani abu ba ne ba wani lokacin kuma su ma iyayen abin da suka ma iyayensu na baya shine 'ya'yansu suka zo suna maimaita musu a yanzu amma duk da haka iyaye ba abin wasa ba ne ina kira a gare ku a gare mu